a yau sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzo Sallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa garin madina 1443 wanda ya daidai da 18 ga watan hudu miladiya 2022 a ci gaba da karatunmu a cikin tafsirin suratul baqara har ila da muna cikin bayani ne akan tafsirin aya ta 34 a cikin sutul bakar din wanda yake ajiya mun ci gaba da koro bayanai akan abin da ayan ta kunsa sai lokaci ya cin mana yau insha Allah za mu ainihin dora kuma ga iskulna lil aikaci a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفسه ونفه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين نعم أجيا كوكما kuma karatunmu da ya gabata mun yi sharhi na wasu daga cikin gabbai na wannan aya din wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama mun yi sharhin is da kuma ma'anar qulna qulna din a wajen lil mala'ikati isjudu li adam kuwa annaba adam sujada wanda ke riga min sharhin wannan a karatun da ya gabata muka yi bayanin cewa ba a wa kowa sujada sai Allah shi kadai muka zo da dalilai da yawa a cikin wannan sannan jiya mun shiga cikin fasajadu mala'iku din suka bi umarnin Allah suka yi wannan sujada din to anan wajen mun yi bayani a jiya cewa wannan yana mana nuni mala'ikun sun aiwatar da wannan umarnin Allah nan take dan ya zo da lafazin fa'ul fasajadu harafi na akafi littartib wa taqib ba tare sun jinkiri ba muka bayanin cewa wannan yana nuni akan cewa al'amru yaqtadil wujub wal fawriyya illa bi qarnatin tadulluhu ala ghairi duk wani umarni zuwa cikin alkur'ani mai girma ko hadisin manza Allah yana hukunta wajib wajibci aiwatar da wannan umarnin sannan kuma ana bukata ana baka umarnin nan ka aiwatar da shi da gaggawa ba jinkiri sai inda da tukuna ake da haka nan mala'iku haka suka zartar sannan muka yi bayanin cewa duk mala'ikun sama da ƙasa su suka wa annabi adam jada wa izkulna lil mala'ikaci ya zo da alifin da lamun kuma mala'ika nan jami'i ne aka ce jami'i na suna idan ya gwamu da alifin da lamun yaktadil umum yana hukunta wannan duka ake muka yi bayanin wannan sannan kuma Allah ya ce kulluhum a wata aya kenan fasajadal mala'ikatu kulluhum wannan shi ma kullum din min ablagal umum lafazin alkul yana nuna akan umumi shi ma sai ya ce ajma'una tausabanin amma mulahada da kuma yan falsafa su suna ganin mala'ikun ƙasa ne kawai kawai suka wa annabi adam sujada da mala'ikun sama muka ce wannan kuskure ba daidai bane daga ake Na kuma muka yi bayani har ila cewa wannan sujada din fa sajadu mala'iku suka yi wannan sujada din shin annabi adam suka wa sujada Allah hakika ko ko Allah suka wa sujada annabi adam alƙibla ne muka ce akwai malaman da suke ganin cewa Allah aka wa sujada annabi adam alƙibla ne shi jiya mun zo da dalilai da yake ɓata wannan masaba ɗin dalilin farko muka ce wannan bai nuna falalan annabi adam a kansu in dai ya zanto shi ne alƙibla an bincin nan ko ya zanto shi ne alƙibla bai nuna falalan a kansu duka ake amma kuma muka ƙara cewa allah ta alcewa isƙulna lil mala'ikati jidu li bai ce ila ba li kuwa annabi adam bai ce ila adam ba an bincin nan ko muka zo da wannan muka yi bayanin wannan cewa wannan ƙadiyya ba haka abin yake ba muka yi bayanin cewa kuma mai sujada yana ƙanƙantar da kai ne da zuciyar shi zuwa ga wanda yake wa sujada amma mutumin da yake sujada zuwa ga wani abu yana fuskantar da fuskantar da jikin shi zuwa ga abin kawai baya ya kaskantar da kai gare shi bai na khushu'i gare shi kamar yadda muke kallon ka'aba mu yi ruku'u da sujada zuwa ga Allah ba ka'aba din ba ita muka fuskanta kawai kamar yadda Allah ta'ala ya tafa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum wallu wujuhakum shatrahu fuskantarwa ko muka an bance wannan ko ba dan ita ka'aba din tana daraja akan mu ba mun fuskanci ka'aba abadin amma mu kuma mun fi ka'aba daraja an bance wannan ko to ci gaba kan wannan dalili cewa lallai ba annabi adam ba shi mai alƙibla wanda kuma bai hukunta annabi adam ɗin ya fi mala'iku daraja da irin wannan fasara din shine yake cewa anna adama law kana qiblatan da annabi adam ya zanto shi alƙibla na shi ba shi aka wa sujada ba lam yamtani iblis iblis ba zai ki ba min sujud daga mashi sujada din aw yaz'um ko kuma iblis ba zai riya cewa annahu khairun minhu cewa ya fi shi alkhairi an bincin nan sai ce fa innal qiblata qad takunu ahjaran al qibla ta kan zanto dutse walaysa fi zalika tafdilun laha alal na ilaha bai nuna cewa shi wannan dutse din da muka kalla muke sallah din yana hukunta cewa ya fi masu sallah daraja ai ka'aba dutse ce dan mun kallata ta mun yi sallah bai hukunta fi mu daraja bai hukunta wannan abin da gaki don kuma a ce annabi adamu alƙibla ne mala'iku suka kalla suka yi sujada ga ainihin Allah bai hukunta cewa ya fi mala'ikun daraja bai ɗauki wannan ba duka ake dalili kuma ka ɗauki haka ɗin don ka kalli abu ka yi fuskanci don yin sallah bai hukunta abin ya fi ka sallah dalili kanan nabi sallahu alaihi wa alihi yusalli ila anaza yakan yi sallah zuwa ga sanda kamar hadisi anas ahamil ana wa gulamun nahu idawatu min ma'i wa anaza fa istanji bil ma' yakan tsarki da wannan ruwa din wannan subul anaza muna kafa sanda a gaban manzo Allah ya fuskance ta yi sallah ta kuma shi kamar sitira yana hukunta wannan sanda ta manzo Allah daraja bai hukunta wannan abin da ka ake bai hukunta wannan an bayyana wannan ko manzo Allah salla ila anaza ba a ce salla li anaza ba an bai ba ita ba sallah da haka ya fuskance ta ne kamar fuskanta alƙibla muke sallah haka abu na gaba kuma annahu lauju ila adamu kibla da an sanya annabi adam zanto alqibla ne mala'ikun Allah suka wa sujada fi sajada wahida akan sujada guda daya bai da daraja mala'ikun shi annabi adam akan su da kuma ka'aba ta bi shi daraja lakanat baitul maqdis wal ka'aba afdal minhu sun fi Annaba adam da bi alfi marra hidin su dubu dan har yanzu ana kallon alƙibla ana mata sallah baitul maqdis kuwa an kalle ta an yi sallah zuwa ga maqdis shekara ɗaya da rabi an fahimci wannan aka wa Allah sujada shi ko annabi adam so ɗaya aka fuskance shi aka wa Allah sujada sujada ɗaya aka mishi kawai to in haka ne to baitul maqdis ta fi annabi adam daraja don an fuskanci ta an yi wa allah ta'ala jada a shekara ɗaya da rabi sannan kuma ka'aba an fuskance ta ana wa allah ta'ala jada ba a san yaka shekarun ba daga na tashi a kyamata tukuna ake an bayanci wannan ko so da hakan nan annabi adam da wa'annan dalilai ba alƙibla ba ne shi an binci wannan ko a ga shi kenan wannan masaba din batacciya ce ta wa'annan fuskoki da muka ambata an binci wannan sannan masaba ta biyu kuma su suke cewa inna zalika sujud lam yakun inhina wannan sujudan da mala'iku suka wa annabi adam ba sun durƙusa ba ne wa wada allal jabhati ba sun ɗora goshinsu alal arda kan ƙasa ba ne shi wa inna ma huwa bi ma'ana alhudu ma'ana dai mala'iku sun ƙanƙantar da kai ga adam ne kawai fal mala'ikatu sajadat li adam ay mana khada'at li adam wa iz qulna lil mala'ikati khada'u li adam ku kankantar da kan ga annabi adam haka suka fasara shi su misali kenan ake kankantar da kai kawai da ka kankantar da kai bai hukunta sai ka tsoro goshinka da hannayenka da gwiwinka da kafafunka zuwa ƙasa bai hukunta wannan haka suka fassara shi su wa'annan malaman haka shi wannan nan ba dalili bane shi mun bayani bayan ko as-sujud kenan shine wad'ul jabhati ala al-ard an binci wannan ko ma'al khushu'i wal khudu kuma kai bayanin gabbai na sujada din guda bakwai ne su to shine a malaiku suka wa annabi adam haka su ma wannan nasu zuwa din ba ta ce mazuwa ce ba dai bane da kake to sai mazuwa ta uku su ma sun ce akan na as-sujudu kana li adam ala al-haqiqa mala'iku sun wa annabi adam ɗin ne da, ga haƙiƙa an bayyance wannan ko sun wa annabi adam sujada ne amma kuma wannan sujadan da suka wa annabi adam ne ibadatun ne wa ta'atu lillah bauta ne suka wa Allah kuma da'a suka wa Allah wa qurbatin yataqarrabuna biha ila Allah sannan kuma kusanci ne da suke neman kusanci da shi zuwa ga Allah shi kadai wa huwa li adamu tashrifun wa takrimun wa ta'zimun wa tahiyyatun wannan musulun suka annabi adam din sharrafa shi ne karamta shi ne girmama shi ne gaishe shi suka yi an bayyance wannan ko sun wa annabi adam din sujada ne wannan sujada suka ba annabi adam sun bauta wa Allah kuma sun yi wa Allah da dan Allah ya ce su amma kuma a wajen adam din duk su mai sujada din sun sharrafa shi sun karamta shi sun girmama shi musa gaishe shi haka yake an binci wannan ko wannan kuma shine zancen ahalus sunna wal jama'a shine abin da ahalus sunna wal jama'a suka bi wa huwa wannan kuma shine ijma'in ahalus sunna wal jama'a akan wannan a fahimci maganar ko aka ce sujudul mala'ika li adam sujudun haqiqatan li adam wa huwa ibadatun wa da'atu lillahi wa hiya li adam tashrifun wa takrimun wa ta'zimun wa tahiyyatun an bin jannan ko kamar yadda Allah ta'ala ya ce mu fuskanci ka'aba mu yi sujada ko da wannan ba ka'aba muka sujada ba Allah muka sujada ko sai dai mu fuskanci ce ne kawai amma shi abin shi kanshi aka wa sujada din shi karan kanshi aka faɗi aka mai sujada dan a sharrafa shi akan matsayin da yake da shi a karrama shi matsayin da yake da shi a girmama shi matsayin da yake da shi sannan a gaishe shi amma kuma wannan su sujada suka wa annabi adam din bauta suka wa Allah dan Allah ya umarce su kuma a suka wa Allah dan Allah ba su ayin umarni wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam an bince wannan ko ki suke wannan to wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa wannan kuma shine ijma'in ahlus sunna wal jamaa din daga cikin waɗanda suka nakalto ijma'i akan wannan cewa sujadan annabi adam akawa sai dai sujadar ba shi suka bautawa ba Allah suka bautawa daga cikin su akwai qatada wanda imamu tabari ya rawaito asarin shi a cikin tafsirin shi a mujallidin ɗaya shafi na ɗari uku da ɗaya inda katada yake cewa kanati da'atu lillahi wannan sujudan da aka wa na badin da'a ce bauta ce ga Allah an bincin nan ko wasajada ita musu sujada din li adam ga annabi adam akarama Allahu adam Allah ta'ala ya karrama adam ana asjada lahul malaika ya sanya mala'iku su mai sujada an bincin nan ko mai sujada ka ake sannan ibn taymiya rahmatullahi alaihi shi ma kai to ijma'in ahlus sunna akan wannan yana cewa as-sujudu kana li adam bi amrillah sujuda din annabi adam aka wada umarnin Allah wa fardrihi sannan kuma Allah ta'ala ya fardanta wannan sujuda din ga mala'iku bi ijma'i man yusma'u qawluhu da ijma'in wanda ake itimadi da maganar shi duk wanda ake itima da maganar shi duk wanda ake jin maganar shi a babin aqida da tauhidi a babin ilimi haka shi ma tafi akan shi an bincin nan ko haka muna ibn arabi rahmatullahi alaihi a cikin littafin shi ahkamul qur'an mujalladi na ɗaya shafi na 27 shi ma ya ce ittafaqatul ummatu al'umma ta yi ittifaqi na magana ahlus sunna ala anna sujuda li adam sujadan da mala'iku suka yi sunwa annabi adam ne haqiqatan amma lam yakun sujudu ibada ba sujada na bauta adam din bane wa hiya lillahi ibadatun wa da'atun wa li adamu takrimu wa tashrifun wa tahiyyatun an bin jannan ko haka yake duka ake haka shi ma ya kawo haka nan fakhruddin ar-razi a cikin littafin shi at-tafsir al-kabir shi ma haka to ijma'i yana cewa ajma al-muslimuna ala ana zalika sujud musulmi sun yana magana sunna wannan sujud din ba sujada ban na bautawa annabi adam amma shi aka wa sujada din an bin jannan ko amma aka wa annabi adam din bauta ce ga Allah da'a ce ga Allah amma ga annabi adam ba bauta mishi akai ba ma shi ne da karrama shi da mutunta shi da akai da kuma gashi shi da akai saboda matsayin shi a wajen Allah hakan ma imamu qurdubi rahmatullahi alaihi shi ma ya ruwaito yana cewa waqtalafan nas mutane sun yi sabani fi kaifiyati sujudul mala'ika li adam yanayin sujudan an mala'iku ga annabi adam ba da ittifaqihim bayan sun ittifaqi bayan sun ijma'i ala annahu lam yakun sujud ibadati akan cewa ba sujada bane na bauta ga annabi adam din sujada ce bauta ga Allah da'a ga Allah amma ga adam tashrifun ne wa takrimu wa ta hiyyato sharrafa shi ne karamta shi ne girmama shi ne kuma gaishe shi amma kuma Allah aka bautawa an fahimci wannan ko shi ma ya rawaito haka ma imam bagawi rahmatullahi alaihi shi ma ya rawaito ijma'i akan haka ne ya kaito ijma'i cewa anna sujuda kana li adam alal haqiqa sujada din annabi adam akawa wa tadammana ma'ana da'a ma mutaqu shi ma'anan yin da'a lillahi ga Allah bimtisar amrihi da bin umarninsa wa kana zalika sujud ta'zim amma kuma ga annabi adam sujada ne na girmama shi wa tahiyyatun da kuma gaishe shi la sujudu ibada ba sujada na bauta ba bane Allah aka bauta da su daɗin daga an fahimci wannan ko kaga duk wannan haka malamai suka tafi gaba ke su misali aiki wanda shine aqida ahlus a wal jamaa cewa sujadar annabi adam aka wa ga hakikatan amma a wajen shi mala'ikun sun mishi ne don girma shi da mutunta shi da martaba shi amma kuma wannan su da suka yi sun bauta Allah dan duk wani umarni da Allah ta'ala ya bada ka aiwatar da umarnin bauta Allah kai kuma kawa Allah da ko daka a suka wa Allah kuma suka bauta Allah da shi wannan an fahimci wannan ga ƙarin bayani akan wannan nuna cewa hadisin Anas wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisin shafa'a mun dan ko kaɗan daga cikin shi yana cewa ya shami ulmuminuna yawmul qiyama muminai za su haɗu ranar tashi alƙiyama fa yaqulun za su ce lawis tashfa'ana ila rabbina dama za mu nemi ceto ta hanyar wani daga cikin bayan Allah zuwa ga ubangijinmu fa a atuna adam sai su zo jan annabi adam alayhi salatu wasalam fa yaqulun su ce anta abul nas kai ne baban mutane khalaqaka Allah biyadi Allah ta'ala ya halicce ka da hannun shi wa asjada laka mala'ikatahu ya sanya mala'ikun shi su maka sujada wa allamaka asma'a kulle shay sannan kuma ya san da kai sunan kowane abu kaga shi kenan da nan dai annabi ada aka wa Allah haqiqa shi aka wa bauta ne ga Allah da da'a amma kuma girmamawa da mutuntawa da gaisuwa ga annabi adam an fahimci wannan to wannan kuma ƙari da akan yau ha ila yau ne da tabbatar da cewa sujudul mala'ika li adam sujudut tashrif wa takrim wa tahiyya ibn taymiya yana cewa rahmatullahi alai wa amma sujud amma sujada fa shari'atun min shara'i shari'a ce daga cikin shari'un da Allah ta'ala ya shar'anta ya bautar da mutane ake iza amarna Allah idan Allah ta'ala ya umurce mu an nasjuda li ahadin mu yi sujada ga wani min khalqihi daga cikin halittunsa gairahu ba shi Allah din ba la sajadna li zalikal gair da mun yi sujada ga wannan mutumin da'atul lillah dan yi ga Allah in Allah ya ce miwa wa wani sujada zamu yi sujada mu girmama man sajadna lahu wanda muka wa sujada ɗin walam yufrid alaina as-sujud Allah ta'ala bai fardanta mana sujada ba lam yajibu albatta ta fa'ilu in Allah ta'ala bai wajabta man mu yi sujada ga wani ba to bai halatta mu yi ga wani mutum kuma kuma a nan Allah ta'ala ya wajabta ya yi umarni ga mala'iku suwa wani sujada sai suka yi da'a ga Allah ko mu ma da Allah ta'ala ce mu yi sujada ga wani ba shi ba zami da'atan lahu shi Allah din ke ba wa na mutum muka yi ba abin bauta Allah shi kaɗai ne shi shi dai Allah ya ce za mu yi haka ne da haka nan fasujudul mala'ika li adam sujudan mala'iku ga annabi adam ibadatul lahi bautawa Allah suka wa da'atul lahi sunna kuma da'a ce ga aini Allah subhanahu wataala wa qurbatun neman kusanci ne ta taqarrabuna biha ilayhi wanda suke neman kusanci da wannan sujudan zuwa ga aini Allah ne wa huwa li adamu tashrifu amma ga annabi adam an sharrafa shi ne wa takrimun an karamta shi ne wa ta'zimun an girmama shi ne Wasu sujudu ikhwati yusuf haka ne ma sujudu yan uwan yusuf ga shi yusuf din hiyyacin wa salamu gaisuwa ne sallama ne da hugare shi an bin wannan ko haka ibn tamiya ya kawo a cikin majmu'ul fatawa mujalli na 4 shafin 360 haka shi ma ya kawo da haka na hazihi tahiyya bi hazihi sura wannan gaisuwa da irin wannan sura na sujada na sanya goshi da hannaye guda biyu da guyoyi guda biyu da kafuwa guda biyu kanad min ma huwa bahu abu ne da ke halal fi shari'ati a cikin shari'ar al'ummomin da suka shuɗe walakin hu mansukhun sai dai an shafe shi fi shari'atin lati a bihan nabi a cikin shari'ar da manzan Allah zai ta sassafta ka nan yanzu ka durkusa kai sujida ga wani mutum wanda ke ba Allah ba ba shari'an bace wai da niyan kace ba bauta mishi a gaishe shi kai girma shi kai bai halatta ba min da kamar da ake a sarakunan ba ana haka nan ba ana haifar da sarakunan mu duka wannan bai halatta ba amma muka kawo maganan mamun nawi idan kai su ga wani wanda ke ba Allah ba a wannan shari'a ta mu kai mushriki ne shi ma wanda aka mushriki ne shi ma duk an shirka saboda an haɗa mutumin da Allah a cikin abin da yake banci Allah shi kaɗai a shari'a mu dinnan an binci wannan to wannan cewa wannan sujada da goshi da hannaye guda biyu da goyo guda biyu da kafafuwa guda biyu guda bakwai dinnan a yi su ga wani dan a girma don a gaishe shi an shafi a shari'a mu imamu tabari rahmatullahi alaihi ya hakaito ya ruwaito daga jama'a masu yiwa daga cikin malamanmu daga sai akwai ibn ishaq da qatada da safiyan da ibn jurayd da dahaku da abdurrahman bin zaid duk ya rutu gare su anna sujudal lazi wa yaqub wa waladi sujudar ta da auku daga annabi yaqub da yaran shi da kuma aka wa annabi adam kana min babi tahiyya wa tashrik babi ne na gaisuwa da sharrafawa da girmawa allati kana min adatin nasi an zaka al'adar mutane a wancan lokaci amma a yanzu ba bai halatta ba a yanzu bai halatta ba ibn kasir shi ma yake cewa rahmatullahi alaihi a tafsirin shi mujalli na biyu shafi na biyar da 538 yana cewa ƙarƙana haza sa'igan yin sujada don gaisuwa da girma wani da can halal ne fi shara'ihim a cikin shari'unsu iza sallamu alal kabiri idan suka yi sallama ga wani babban mutum yasjuduna lahu za su mai kuma sujada wala mai haza ja'izan wannan bai gushi ba halal ne milladun adam tun daga zaman annabi adam ai an mushi aigo ila shari'ati isa har zuwa shari'a annabi isa halal ne wannan abin da ke fa mahaza haza fi hadhihi milla sai aka haramta wannan a cikin wannan addini namu waju ila sujudu aka sanya sujuda muhtassan ta keɓanta ne bi janibin rabbi wajen Allah shi kaɗai kawai shi kaɗai ke da wannan haza madmun qaulul katada wannan shine abin da zaton qadada ya kunsa wa gairihi da ma wani sa wani makarta da suke na katada din nan ko shi ake magana kai abin da ya kunsa ke da an shafa wannan hukunci ba a yi ga kowa sai Allah kawai an bayanci wannan ko da muka ce wa haza sujudu litashrif wa takrim wa tahiyya manhiyun anhu wannan sujada din akan sharrafa mutum da karamta shi da gaishe shi an hana ashaddun nahi tsannan hali fi shar'ina a cikin shari'a an hana wannan abu fa yahrumu ala kulli ahadin haram ne ga kowane mutum an yasjuda ya sujada li makhluqin ga wani halitta mahama kana duk yanda kai da daraja bi hazal qasd da wannan niyya wai dan girma shi dan karrama shi dan gaishe shi wannan bi halatta amma sujudul ibada kawa wani halitta sujuda ta ibada fa huwa shirku wannan shirka ne an binci wannan ko wannan sujuda ta gaisu wannan haramun bi halatta amma kai da niyan ibada ga wannan mutumin shirka kai kuma in ka mutu akan wannan hali wuce zaka je an binci wannan ko to wannan akwai dalilai bar mu kawo wasu hadisai na manzan Allah a babu misali cewa an hana yin sujada don girma wani daga ciki akwai hadisin qais bin sa'ad wanda abu dawud ya fitar da shi a shek alamatul albani ya inganta shi a cikin irwal galil lamban hadisi 1998 qais na cewa a taitul hirata na zo wani gari ana kiran shi hira wani tsohon gari ne a garin kufa fara'aitu sai na ga wayannan mutane yasjiduna suna sujada limar zuba ne lahu ga wasu gwaraza nasu wasu jarumai da kuma wasu jagorori manyan mutane a cikinsu suna musu sujada in sa da su da su gina masu fa'ultu sai na ce rasulullahi a aku an da lahu manzan Allah sallahu alaihi wa alihi shi ya fi cancanta a mai sujada in dai wa'annan suna wa jaruman jarumansu suna wa manya-manyan mutane daga cikin sujada don su girma su ai manzan Allah ya fi kowa daraja da shi ya fi cancanta a mai sujada ƙala sai shi esu ya ce فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نازو جمن صلى الله عليه وسلم فقلت a taitu alhirata na je hira. fara'aitu na gansu yasjiduna suna sujada limar zubanin lahum ga wasu gwaraza nasu da manyan mutane nasu fa anta ya rasulullah kai ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam a haqqu an nasjuda lak kai ka fi cancanta maka sujada da mun maka kala sai manza Allah ce la taf'alu kar ku mun sujada dan gidan mani law kuntu amiran ahadan da zan umurci wani mutum an yasjuda li ahadin ya yasjuda ga wani la'amarcin nisa da na umurci mata an yasjidina su yi sujada li hinna ga ani mazajensu lima ji Allahu lahum alaihinna min alhaƙ alhaq dan da Allah ta'ala sa haƙƙin da maza suke dishi akan matansu da har zan sanya wani yawa wani sujada dan ya girmama shi da na sanya mace ta dinga wa mijinta sujada don ta girma shi daka ni kakko mun sujada daka in na zo ku mun sallama ku bani hannu gaisa mu yi musafa shine ko girma karshen girma da za ku mun ce ku mun sallama ku bani hannu mu gaisa shikenan haka ne an hana shari'a mu ko wannan hadisin farko na ake to haka ne ma akwai hadisin Abdullahi bin Abi Aufa radiyallahu anhu wanda Imam Ibn Majah da Ibn Hibban da Ibn Haqi suka fitar da shi da isnadi Hassan wanda shi ma Albani hassana shi yana cewa lamma qadima mu'az bin sham lokacin da mu'az ya dawo daga sham da manzo Allah aike shi sajada lin nabi sallallahu alaihi wa alihi kawai sai ya fadi wa manzo Allah sujada kala sai manzo Allah ce ma haza ya mu'az me wannan ya mu'az kala ce ataitu sham ya manzo Allah na je sham fa waqaftuhum sai na same su yasjiduna li asaqifati suna sujada ga animan manya su fa wadittu sai na yi buri fi nafsi a cikin raina an fa'ala dalika bika yi haka zuwa gare ka faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzo Allah ya ce fala tafalu kakku sake mun sujada fa inni lallai cewa ni laukuntu amiran ahadan da zan umarci wani an yasjuda da gairin yi wa wani Allah sujada la amartul mar'ata da na umarci mace an tasjuda da zawjiha ta wa mijinta sujada haka wannan Allah shi ma dai ya hana anan ko shi ma ba a yi sannan hadisi na uku daga sim ɗaya kan shi ko bar sauran hadisi abu hurairah radiyallahu anhu wanda imamu turmuzi fitar da shi sannan sheikh albani ya hassana shi a cikin irarul galil mujal na bakwai shafi na hamsin da hudu yana cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam da khala ha'idan min hawa'il ansar manzo Allah ya shiga wata gona daga cikin gonakin garin Madina fa iza fihi jamalani sai ga wasu raƙuma guda biyu yudurabani ana dukansu yur'adani ana razanar da su fatarab rasulullah sallallahu alaihi huma minhuma matsala sai ya kusanci wa'annan raƙuma din fa wada'a jiranahuma bil ard suka dora ainin kaman goshin su ko hancin su akan ƙasa haka ne faƙalin ma'au sai waɗanda suke tare da manza Allah suka ce sajada lahu ai raƙumin nan suwa manza Allah su jira ne faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce ma yan bagi li ahadin ba shi kamata ga wani an yasjuda li ahadin yawa wani sujada walau kana ahadan yambagi an yajli ahadin da ya kamata ga wani ya wani sujada la amartul mar'ata da na umarci mace an tasjuda li zawjiha ta wa mijinta sujada lima azzama Allahu alaiha min haqqi dan abinda Allah ta'ala girmama na haƙƙin mijinta akanta da haka ra'uman nan ba sujada bane wani wani sujada da kake wannan kaɗan daga cikin hadisan ne ko da haka na a shari'ar mu yana sa kan bai halatta a wani sujada dan a girmama shi bai halatta an fahimci wannan ku bai halatta wannan shari'a ne na wa'ancan al'ummar da suka shuɗe bayan mu su an halatta musu a wani sujada don a girma shi kamar yadda mala'iku suka wa annabi adam sujada su girma shi kuma suka yi wannan sujada din bauta ce ga ainihin Allah kamar yadda annabi yaqub da yaran shi suka wa annabi adam sujada su girma shi an suka wa annabi yusuf sujada su girma shi to wannan abun an shafe shi a cikin shari'ar ga hadisi mun kawo misali kenan ko da nan ba a yi an bayyance wannan ko to in har ya zanco manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yi hani a mai sujada a babin a karrama shi a girmama shi ta shi kenan wani manzan Allah in babu aulaka a mai sujada kenan an bayyance wannan ko kuma ga manzan Allah ba wanda ya kai a cikin halittun da Allah ta'ala yi ba wanda ya kai manzan Allah daraja in har akwai mutumin da yake daraja da ya dace a wasu sujada dan a girmama shi a wannan al'umma ta mu ya kamata a wa manzan Allah da shi ake duk wanda zaka kawo sujada da ka girma shi bai kai manzo Allah ba kuma manzo Allah ya hana a mishi haka nan bai halatta a wani sujada dan a girma shi bai halatta ba amma idan ka mai sujada abin kana bauta mishi kafiri ne ki nan kuma babun girmamawa ko da gaisuwa shine ake magana ki amma a babi na bauta wannan shirka ne bai halatta ba da nan ba za ka taɓa samu an naƙalto daga ɗaya daga cikin samun manzan Allah ba cewa sun yi sujada irin wannan sujada ta girmamawa da karramawa da sharrafawa ga wani ba daga cikin halittar Allah kowaye shi ba su haka su ba su taɓa haka nan ba su hakan ma a cikin tabi'ai su ma an samo daga Umar dan Abdul Azizi rahimahullahu ta'ala yana cewa ko yana kan kad a awanan ya wakilta wasu 'yan sanda wasu 'yan hizba yamna'una dakhil su hana min shiga fada shi min taqbil al-ardi mutum ya yi wa addiban kuma duwanci duwan da ya amshi lalifi iza qabbala ahadun al-arda idan wadaya ya banci ƙasa mana yi su jira kenan akai amshi lalifi a taduka shi haka sabon sarakuna wani wajen idan musu yi cikin fada ya usawa sai ga an tallafa kiwo shi ya usa dole ko to su kuma idan kai ma a duke ka in kai din ba a dake ba sallama za ka yi ka zauna ko ka miƙa hannu ku yadda kai da sarki wannan isa din ta mutum yi ibn tamiya ya kawo ta a cikin majmul fatawa mujalladi na 27 shafi na 93 ya kawo wannan isa din shi ma akan wannan shafi halatta an fahimci wannan to haka nan imamul urdubi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin shi mujalladi na 1 shafi na 202 yana cewa wa haza sujudu wannan sujada din almanhiyu anhu wanda aka yi hani aka ce kar ayi ta babin gaisuwa kenan da girmamawa ko sai ce kaditta khazahu juhal mutasawwifa jahilan sufawi sirriki wannan sujada din adatan al'ada ne inda hulihim alama shayihim lokacin da za shiga wajen shehunan su ga an su ai ko anan ma an taɓa an taba a waya an wa shehu yi da aiko an taba a waya misali kenan wani ya mutu da haka ne a wajen shi same shi duka an samu ana tunna ana ta yada shi a wancan lokaci ila kuma ta an samu wannan shi ma to haka suke su nan jahilai ɗin an bincin wannan sai ce fayar da minu imamu qurdubi yana cewa ɗaya daga cikin su yana ganin cewa iza akhadhu da hali bi za'mi idan shiga irin hali a riyawar shi yasjudu sai fadi ya sujada lil aqdami ga afafuwa na shehun shi li jahali dan jahilcin shi sawa'un kana al-qibla shehun yana kallon al-qibla ne aw gara ko kanin kallon al-qibla jahalatan minhu dan jahilci ga wannan shi muridin wannan ɗaliban shehu din sai mala yace dalla sa'ayu da malamin da ɗaliban aikinsu ya ɓace wa khaba amalum sannan kuma aikinsu ya taɓe dan an hana wannan ba shari'a musulunci ne shi da an samu wannan ne daga wajen yahudawa da wajen kiristoci suke wannan abu amma mu a shari'a musulunci babu wani abu a cikinmu daga da babu ita a cikin shari'a mu duka ake an binci wannan ko Ta shi ma ratsi ha ila dai mun ji wannan ba a yadda awa wani sujada ba dan a girma shi a wannan al'umma din ba a yadda a wa wani sujada ba da niyan abauta mushi wannan shirka ne bai halatta ba to in wannan bai halatta ba mun kawo dalilai da hujjoji masu yawan gaske ko ko mun tsawaita a ki don mahimmancin babin to anan ya halatta durƙuso don a gaida wani al'inhina'u wata kafi hal ya juzu inda tahiyya ya halatta in muka ce al'inhina, mai me ake suka ce al'inhina huwa an yahni ya zaharahu wajen gaisuwa ko yaya ka durkusar da bayanka durkuso ne bi halatta ba in za ka gaida wani ko yaya ka dan tankwara bayanka bi halatta ba ka tankwara bayanka ko ka tankwara kanka a wajen gaisuwa shakira al'inhina. Shi shine an yanhaniya zaharahu kenan ko ɗan ƙasa da kanka haka ko ɗan durƙusa jikinka haka ka lankwasa shi ne bayan ka ɗan lankwasa bayan ka ɗin shakiyar durƙusa shi kuma a takaffi suka ce al'inhina wa tazallul shi kuma nan shi ne ka durƙusar da bayanka kuma tare da ƙanƙantar da kai haga shi a takafi ɗin nan inhina'un ne ma'a a ziyada shi muka ce na shi ne an ya zaharau kawai shi kuma at-takalfi al-inhina'u ma at-tazallum an fahimci bambancin su ko haka nan kawai haka da kanka ɗin kawai ila sabo wannan shi ya kira inhina'i ko kuma kai inhina tare da an kankantar da kanka ga mutumin shi ya kira at-takaffi shi kuma wannan malamai suka ce kullu haza la juzo da gaira duk wannan bai halatta ai ga wannan Allah ba sawa'un kana tahiyatan am ibadatan kai wannan abin aniyan gaida mutumin ne ko aniyan bauta mishi bai halatta bai halatta bai halatta ba shi ma shi ma wannan dan hadisin Anas radiyallahu anhu wanda ibn maja imam turmizi fitar da shi isnadi hasan yace ya rasulullah a yanhaniya ba'aduna li adin sashin za su dinga durkusawa zuwa ga sashi don gaida junansu alala manzo Allah ce a'a kakku kulna muka ce ayu'ani ba'aduna ba'adan in za mu gaida junanmu za mu dinga runguman junanmu alala manzo Allah ce a'a yace walakin tasafahu ku yi sallama ku yi musafa shine gasan za ku yi tsakanin abincin fahimci na ga wannan mu'anaka din runguman juna bai halatta ba a inda yake muna haduwa kowane lokaci bai halatta ba amma idan ya zanto mun ɗauki lokaci mai tsawo ba mu haɗu ba sai muka haɗu bayan mun gaisa muna irin gwamnan junanmu ko kuma ɗaya daga cikinmu ya yi tafiya kano zaria ko lagos bayan kwanu sai gashi ya dawo muka da shi ka dawo sai mu rungume shi ya halatta amma gaisuwa ne yau da kullum bai halatta ai ba musamman ake kawai duka sai matsala ya hana don gaisuwa ne yau da kullum an fahimci wannan ko haka nan wasu manzo Allah ya hana da nassin hadisin ce a'a ka ai ba a yi shi da haka al'inhina'u din da an attakafi duk bai halatta ba a yi su a lokacin durƙusu wannan bai halatta ba to ga wasu sashi na zantukan wasu daga cikin malamai akan maganan durƙuso din ga maganan Ah, ibn jama'a rahimahullahu ta'ala yana cewa qala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai suka ce innahu minal bida'i? yana daga cikin bid'a wannan kusan da aka yi da wani sai ce wa yazunnu man la ilma lahu wanda bai da ilimi jahili yana zaton annahu min shi'ari ta'zim wai wannan alama na girmawa shi ba girma bane bid'a ne bai halatta hakan ne ambata an bincin wannan ko ibn qayyim jauziya kuma rahmatullahi alaihi a cikin madarijus salikin mujalli na ɗaya shafi na 374 yana yana cewa zakiran anwa'u shirk yana ambata nau'in shirka yana cewa min anwa'i yana daga cikin nau'o'in shirka ruku'u muta'ammimina ba'dhum li ba'd yin ruku'u na sashin mutanen da suka nufo juna suka da juna suwa sashin sashi ruku da yake magana ruku anan durƙuso yake magana indal mulaqati lokacin da suka haɗu haza sujudun fil lugha wannan sujuna a cikin lugha wa bi fassara ko fassira qawlu ta'ala da shine aka fassara fadan Allah ta'ala yace adkhulul baba sujadan ko ku shiga ainihin kofa kuna masu durƙusawa jadan an cika shiga kofar nan kofar ce ya karama irin ta mutanen daɗin nan irin ya bukka ɗin nan ka san sai da girma kamar wannan ko in za a shiga sai an durƙusa an ce su jadan ana maganan mun hanina kuna masu durƙusawa ba wai ku sa goshi ai in mutum sa goshi shi ƙasa zai yi tafiya ai ba zai yi misali kenan akai haka a nan wajen kuna masu durƙusawa sai cewa illa fala yumki bashi wa ad-dukhul a shiga kofa din bil jafa da goshi alal adda kan kasa bai zai shiga duka sai cewa qaul al arab daga nan ne laraba suke cewa sajaratul ashjaru bishiyoyi sun yi sujada yace iza malatha arrihu idan iska ta karkatar da reshen yayi kasa kenan ko ya dan durkusa ka sai ya sujada duka ma'ana ya lankwashi ya durkusa ba sa a goshi ba duka haka nan sai ki magana durkusu shi ma nan bai halatta ba ba a yi da wannan nasi sannan al'ibin usaimin rahmatullahi alaihi yana cewa famana sallahu alaihi wasallam lil inhina manzo Allah ya hana durkuso inda taslim lokacin gaisuwa li zalika khudu'un wannan kankantar da kai la bagi ba shalta illa lillahi sai ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai fa huwa wahdahu shi kadai ne allazi yurka'u lahu wanda ake wa ruku'u wa yusjadu ake wa sujada wa kana sujudu inda tahiyya yin sujada lokacin gaisuwa ja'izan ya halatta fi ba'd shara'i sabiqa a sashin shari'in da suka shuda baya walakin hazi shari'a wannan shari'a alkamila cikakkiya mana atminhu ta hana wa harramu ta hana ta haramta illa lillahi sai ga Allah wahdahu shi kadai shi kadai duka akai da haka wannan inhina'un durkusan bai halatta haga ɗan ƙasa da bayan ka hakan ruku'u dama ruku'u ya cika ko da baka ɗora hannunka kan gwiwanka ba ruku'u yi idan kuma wuce ya je aka yi sujada wanda kuma shefu muni an binci wannan ko to shi ma shiga cikin wannan sannan kuma usman ya ƙara cewa a lokacin da yake raba shirka al'asgar kashi biyu ya ce a shirkul asgar ismani akwai hafin akwai jali shirka asgar kashi biyu ce akwai hafi boyayya akwai jali bayananna sai ce fal jali shirka bayyananna a ƙarama shirkul asgar jali ma kana bil qaul ta hanyar magana misul alhalf bi ghairillah mutum ya rantsi da wani Allah shirka ce asgar amma jaliya au ƙaulu ko faɗin ma sha Allahu wa ita shi ma shirkun ce asgar jaliya au bil fi'li ko kuma shirka al asgar jaliya ta hanyar aiki sai ce misul al inhina li ghairillah durƙuso ga wannan Allah ta'aziman dan girma shi shi wannan shirka ce asgar amma jaliya bayyananna ba boyayya ba Na naka ba a yi duka ake sannan ibn jabrin shi ma rahmatullahi alaihi a cikin littafin dai Shahada ta ne fasarar kalmar shahada guda biyu yana cewa yana cewa man da amayitan mutumin da ya kira matacce aura jahu ko ya kaunaci wani abu a wajen matacce au allaka qalbahu bihi ko rata zuciya shiga wani matacce au ahabbahu ko ya ɗora sunan shiga wani matacce din ka hubbillah kamar yadda yake san Allah awina hana lahu ko ya durƙuso gare shi aw khasha'a ko ya khushu gare shi wa khada'a inda al-qabr ya kankantar da ke a wajen kabarin wa nahwi da abin da ya kama da wannan aw dafa bihi ko ya kawai kabarin din aw zabaha lahu ko ya yanka dan kabarin aw nahwi zalika ko abin da ya kama da wannan min anwa'il ibada daga cikin nau'in ibada faqad abdala shahadati alla ilaha illallah wa annahu rasulullah ya bata kalmar shahada shi duka ya bata wannan an fahimci wannan ko ya bata da ba a yi shi ba da yi durƙuso bai daga cikin shi'ar na ku sai dai yana daga cikin ladabi in ka zo ka tadda wani babban mutum yana zaune kai ma ka zauna amma ka tsaya a tsaye shi na kallon ka haka har hura shi ma ta faɗi wannan bai daga ciki shi ma hadisai sun zo haka da malaka biyu zata da mazalla a zaune ai an san hadisin ko sai gashi ya zo itsala alina rajulun shadidin bayadu siyabi shadidin sawadu shan la yura alai asasfar safar wala ya arfi minna ahad hatta jalasa inda nabi ba daya tsaye ba ya zauna don manzan Allah shi ba kai ma sai ka zauna in ka da shi a zaune bai da gaske ladabi yana zaune ka eh, kai ma ka tsaya a tsaye bai da gaske a wannan in ba yana tsoguna kai ma ka tsoguna bai da gaske shi'ar na girma shi shi'ar na girmawa shine yana tsaye kai ka tsugunna a ba a kwasi Allah shi sa lokacin da muke cikin sujada wani tafi muke cewa subhanahu rabbi mai a'ala yawa Allah shi fi doka mu na ƙasa misali kina ake Allah ake wannan abu kai kana ƙasa Allah na sama amma yanzu mutum na sama ina tsaye kai kana durƙushe aka bai sifan Allah bi halatta muka yi su sujada zan su subhana biyal a'ala Allah shi fi dauka mu na ƙasa kuma muka sa gaban da tafi kowace daraja a jikinmu ita ce fuska a ƙasa don bautan Allah shi Da haka idan yazo sai ka kai ma ka zauna in yana zauna kai ma ka zauna in yana tsaye kai ma ka tsayi har ake bukata haka in yana tsaye ka tsaya in yana zauna kai ma ka zauna an bin jannan ko sannan idan yana zaune ka tsaya a tsaye don babin girma shi wannan kuskure an hana wannan abu babin girma an hana duka da wani lokaci manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yana sallah a zaune sahabbai suna tsaye manzo Allah ya musu ishara su zauna bayan ƙara salla sai manzo Allah ce in kitchum an taf'alu bi ila faris war kun kusa ku aikata gare ni irin aikin farsa da romawa sun kasance idan babban mutum a cikin su yana zaune sai tsaye a saman shi don girma shi da haka ku sake haka ne ka ku sake daga don mutum yana zaune babban mutum wani tsaya a saman shi don girmawa wannan bai halatta ba bai halatta ba ko kuma an hango wani babban mutum ya taho sai a miƙe a tsaya tsaye sai ya zo tukuna ya zo sanan mu zauna shi wannan bai halatta ba amma mu miƙe mu je mu taro shi mu dawo da shi ba shi guri zauna wannan ya halatta aga akwai qiyamu ala akwai qiyamu li akwai qiyamu ila ƙiyamu ala haramun yana zaune kuna tsaye a saman shi ƙiyamu li ku miƙe dan shi haramun ne bai halatta ba ƙiyamu ila ku miƙe ku tafi ku tauro shi ya halatta amin jonnan ko wannan ya halatta duka ake ta wannan ƙiyamu ala mun ka hadisi ko na sallah din nan sannan ƙiyamu li kuma manzo Allah na cewa man ahabba an yatamassala lahu rijalan qiyaman falyatabawwa maqaru minan nar duk mutumin da yake bukata an ganshi a miƙe mishi to ya wurin zama shi a wutar jahannama a wannan babu irin kakka miƙe mutum sai ne sun ce idan kana jin tsoron in baka miƙe ba za a cutar da kai kamar ka je kotu ko wani taro na manyan mutane wani babban mutum ya zo in baka miƙe za a bi ka da dukan tsaya ka miƙe shi ne ɗan wuta mutum amma in babu wannan abu kaka miƙe mishi ka zauna abin kawai su su miƙe sauran mutane ya rage nasu an fahimci wannan ko sannan kuma babban mutum kun hango shi to ko malamin ku ku miƙe ku je ku taro shi ku tawo da shi ku ba shi wuri ya zauna don girma shi wannan babu laifi daga haka manzo Allah faɗa Sa'ad lokacin da aka ji mai ciwo an ɗauko shi akan jaki ko raƙumi ko doki an ɗauko shi za a tauye shi sai maza ce umu ila sayyidukum je ku taro shi ku tauye ku sauke shi aka je aka taro shi wannan ya halatta duka ake na kuma na ta cewa yan agaji da yan gizba da kuma su waye misali kenan tsayuwa a bayan malamai suna karatu nan bai halatta ba musulunci ya hana shi malamin ya hana in an tsaya a bayan shi bai halatta wannan ababun takrim da girma bai halatta a hakan nan an fahimci wannan ko ah, an fahimci ko da haka na ayi hakuri mun tsawaita bayani akan maganar sujud amma dai akwai fa'ida da yake cikin shi an fahimci wannan akan wannan qadiyya din to sai na abu na karshe zamu tattauna a yau insha Allah sai mu shiga cikin gaba ta gaba din me hikimar da yasa Allah ta'ala ya umurci mala'iku su wa annabi Adam sujada hikimar ta riga ta bayyana a baya sai dai mun ware ta ne don muhimmancin ta don Allah ta'ala wasu ka ce don Allah malamin sun sabani don Allah ta'ala ya karrama annabi Adam takrimul li Adam min da hadisi yake cewa khalaqallahu bi yadi Allah ta'ala ya halice ka da hannun shi duk wani abu da Allah ta'ala yake halitta yakan ci mishi kunne fa kun amma na da hannun shi Allah ta'ala ya halice shi dan daraja annabi adam da hannun shi da yumbu Allah ta'ala sarrafa yumbun ya halitta annabi adam da shi haga wannan takrimi ne sannan kuma wa as jada laka mala'ikatu Allah ta'ala sun yi mala'ikun su maka sujada takrim sai suka gan cewa dan wa'annan wa'annan abubuwa ya sanya Allah ta'ala hikimar sa Allah ta'ala ya cewa annabi Adam a mai sujada dan a karrama shi a mutunta shi a girma shi zance na biyu kuma suka ce domin jaraba mala'iku a jaraba su a gani a nuna maka cewa mala'iku din nan yanda Allah ta'ala ya ta'ala ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'alu ma yumarun haka suke kuma sun ci jarba ne wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu sai suka yi nan take nan kuma Allah ta'ala ya haka dan ya nuna wa duniya matsayin iblis wa qad zahara kibar iblis girman kan iblis ya bayyana a wannan lokaci la'anahu Allah Allah ya la'ance shi bimtina'ihi ya iya da an sujudul arya an sujuda wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin ya ƙi yadda ya yi girman kai ya ce ba zai yi ba ya ce ana khairun minu halakta ne min nari wa halakta min ɗin ka halcen daga wuta shi ma kai daga yunwu yana ganin cewa wai wuta ta fi yunwu daraja ya yi ƙiyasi ma alfari ƙiyasi ma arudin nas wanda suke cewa mutumin da ya fara yin ƙiyasi ƙiyasul batil ma arudin nas shine iblis daga duk mutumin da ya kiyasu ma ko kiyasu ma nas salafin shi ne shedan za mu yi nan gaba da ya ce wuta ta fi ku daraja gaskiya ne ko ba haka ba kokari yake an fahimci wannan ko sai ga sha bayyana ko sannan kuma suka tafi akan cewa annal mala'ikata lalle mala'iku lamasta'azamu bi tasbihim lokacin da suka girmama tasbihin da suke wa Allah wa taqdisihim da kuma tsarki Allah da suke yi su suna ganin a taji alufiha man yusudu fiha wa ku dima wa bi hamdika bihamdika wa su lak suna wa Allah bi da suke wannan abun suka ce Allah ta'ala ya yi haka ne don ya nuna musu cewa duk halittun shi ya wadatu daga bautansu ko da ba su bauta wa Allah ba Allah ta'ala ya wadatu da haka Allah ta sai fa amarhum bisujud ya umurce su yi sujuda da gairi ga waninsa in suna wa Allah ta'ala jira. shi cikin yiwa kowa wani sudan na wata daga bar sujudan ku duka kake liyuriyahum don yi musu gina wadatuwansu daga gare su an ibadatim da kuma wadatuwansu daga bautawansu Da ka kowa bautawa Allah dukkan mu ba da mala'ikunmu da adinmu bai cutar da Allah da wani abu zo da hakan daga duk wani hikima za su iya tabbata duka ake dan karma annabi Adam don nuna wa duniya mala'iku suna umarnin umarnin Allah da kuma nuna duniya matsayin shi dan makiyin mu ne shi yana hasana da mu kuma zai ba ta shar kiyama sannan kuma don Allah ta'ala ya nuna wa halittun cewa in ma ban bauta mushi ba ya wadatu ba ya bukatun bautan mu da aka bautan da muke yi dan kanmu muke wa in ba ba mun cutar da kawo kuma ne ko duka an bincin nan ko to sai mu tashi illa iblisa insha Allah zuwa gobe mu karasa cikin fasarar kenan ko in Allah ya so ya da duka masha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya karfafe mu wajen aiki da abin da ake kantar da mu a wannan majalisi kuma ya sanya mana albarka a cikin darasin da muke samu sannan ya ƙara wa malam lafiya da albarkar rayuwa mai tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi amin menene hukuncin wanda ya karya azumin sa ba tare da dalili karfafa ba na ji wani yana cewa duk wanda ya karya azuminsa da gangan babu komai a kansa na laifi zai rama azumi ɗaya ne da ya karya shi kawai ya eh to abin da yake aukuwa karya azumi akan yi shi ta hanya biyu ko ta hanyar baki ko ta hanyar farji in ta hanyar farji ne mutum ya karya da gangan ya yi zunubi amma zai kafara ta 'yanta baiwa ko yin azumi wata biyu ko kuma ya ciyar da miskinai guda 60 haka zai idan ko ya karya ne ta hanyar baki ba ta hanyar farji ba to nan ne malamai suka yi saɓani wasu tafi akan cewa in ta hanyar baki ne ya ci ko ya sha shi ma zai rama kuma zai kafara da wa'ancan amur ambata a baya yan baiwa azumin wata biyu sannan kuma ciyar miskinai guda 60 wasu sun tafi akan cewa zurbin shi ya yi girma so da gangan ya karya azumi da ka ɗaya zai rama shi ne ƙiyasi da aka yi minista ƙa'a fa ƙa'a fa'alai ƙaba mutumin da ya ƙaƙalo amai kuma ya yi aman rama ɗaya zai amai da baki ake ko shi ma da baki ake da ka ƙiyasin shi da amai ɗin shi ya fi da ƙiyasin shi da ainihin farji ta sai kawo wannan duka ake zahiriya ne suka taba kan cewa idan mutum ya karya azumi da gangan ba zai rama ba ba zai kafara ba zirbin shi ya kai intahan da bai dace ya rama din ba amma ga nasi ya zo ko nasi hadisi ya zo minista ka afa ka afa Da qada haka akwai nasi haka dole zai rama sanan da aka ce babu komai akan shi ne laifi akwai laifi yayi zunubi babba a wajen Allah amma kuma sai ya rama bayan sallah har ma hadisi na cewa nan da mutum zai rama azumi ko azumi nawa zai rama bai rama azumi da ya karya ba dan diramo ne zai yi ba a cikin ramadana zai yi ba a wajen ramadana zai yi duka kai naka babban laifi ne mai girman gaske bayan ya ramo kuma ya tsora ta isgibari ga ari Allah yana yi wa Allah Allah ya gafarta mishi Allah ta Allah ya yafe mishi kuskure ne wannan babban misali ko hmm. na'am wannan yake cewa assalamu alaikum malam ina bukatan karin bayani akan masu cewa sunayen Allah da sifofinsa dole a yi musu tawili in ba haka ba ko da an ce wai nashi ba irin na kowa ba ne an dai kamanta shi wannan ba gaskiya bane wannan kila ko ba ash'ari ne shi ba za mu ce ila muna da jahamiya ko mu'tazila a nan kasar ba ko amma ba ash'ari ne shi a sha'ira suke da wannan fahimta din sun tabbatar wa Allah ta'ala sifatul ma'ani guda bakwai sauran sufin Allah kuma suka musu tawili haka suka musu faɗin da yake cewa ko da an ce ba irin dan adam bane har ila dai an kamanta Allah dan adam din ba mu kamanta ba Allah faɗa haka ko laisa kamislihi shay yace wa huwa sami albasir Allah ta'ala ya tabbatar kan shi yana ji yana gani ko kuma fa muna ji muna gani kuma ba ma gani muna ji muna gani misali kenan ake sannan kuma Allah ta'ala ya tabbatar kan shi ilmi da hikima innaka antal alimu al hakim mu muna da ilimi muna da kuma hikima muna da shi misali na kai amma kuma sai Allah ta'ala ya ce laysa da shay'in wa'annan siffofi da ya siffanta kanshi da su mu ma kuma yan adam muka siffanta da su nashi da namu ba irin ɗaya bane shi haka me yake cikin wannan misali na kai bayan Allah ne ya faɗa wannan shine aslam yafi kubutarwa wa a'lamu yafi ilimi wa ahkamu yafi kuma hikima daga in ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kanshi kuma ka ce na shi ba irin na halitta bane ka huta ka yi aiki da ayan nan laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kikenan ka huta abin ka daga ake ka ba bukatar mai tawili kai da kake mai tawili din kai ne ka manta Allah din sana cewa kullu muharrifin ko kullu mu'awwilun mumassilun duk mutumin da yake yin tawili sunan Allah ko sifan Allah ko ke harrafa sunan Allah ko sifan Allah sai da ya tawili shi kuna ake sai da ya kamanta Allah da shi da ya kamanta Allah ya ga ilimin Allah dole zanto irin nashi sai sai layi Allah bai da ilimi haka duk mutum da ganshi yake wannan tawilin ko sai shi da ya kamanta Allah ta kunna da shi kan kan ganshi sannan sai kuma ya kore Allah ta'ala sifan shi ba mu ahalu suna ramacin ba mu kamanta Allah da kwa ba dan an ce ilimi ilimi kana da ina da ilimi kuma kana da ilimi kai ka san iliminka da na ba ɗaya bane da kake kamar ka ce ilimin abubakar da ilimin ɗaiɗaiku daga cin nan yana da ilimi mama mana ilimi amma ilimin shi da namu ɗaya ne suna ne iri ɗaya amma kuma siffan ilimin shi ba shan bin namu na nashi yana da faɗi ilimin shi namu ko kuntun ilimin muke da shi kamar a ce hannu hannun mutum da hannun agogo hannun mutum da hannun mage ba ta da mage hannu tana da shi aiko hannun ne sunan na iri ɗaya amma siffar ɗaya ne to da dan an ce Allah ta'ala yana ji ma muna ji suna ne iri ɗaya amma jin Allah da nan ba ɗaya ne dan an ce Allah ta'ala ya daidaitu asma al'arshi mu ma kuma muna daidaituwa akan kujera ko akan gado ko akan wani abu suna ne iri ɗaya daidaituwan Allah da nan ba ɗaya ne dan an ce Allah ta'ala da ido ma muna da idanuwa suna ne iri ido ido iri ɗaya amma sifan ɗaya ne ba ɗaya ne ina da ido moto ma tana da ido magi ma tana da ido aiko idan magi da nawa ɗaya ne idan motu da nawa ɗaya ne misali kenan amma sunansu mene ido misali kenan akai haka abin ke magana misali kenan Allah yana mana magana da abin da zamu iya fahimta ne yana da ido muna da ido amma nashi dan ba ɗaya bane duka kai kuma shi ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa sami wannan aya din aida ce duk inda ka ji an siffanta Allah da wata sifa dan adam na da wannan sifa din sai ka ce Allah na da shi amma nashi ba irin dan adam bane laisa kamithlihi shay'un wa shi kenan ka huta abin ka duka kai amince wannan ko daka wannan shine daidai duka dakan nan ta ahlus jama'a ita ce aslam wa ahkamu wa a'lamu amince wannan ko ita fa kutarwa da barin karyata Allah ko dauka wani sashi barin barin wani sashi sannan kuma ta fi ilimi dan kare abin da Allah ya zo ya karantar sannan ta fi hikima amince wannan ko wannan shi na'am wanda ke cewa assalamu alaikum malam don Allah ina neman ƙarin bayani akan bambancin alfasadu mutlak da kuma mutlak alfasad eh alfasadul mutlak abun ya ɓaci ne ki ɗayan shi duka ko ayyukan su ɓaci duka ake kamar ayyukan kafirai duk ayyukan su ɓacin ayyukan don Allah ta'ala bai amsa ba su da sakamako mai kyau a wajen Allah na tashi alƙiyama mutlaqul fasad kuwa shi wani sashi ba duka ba kamar musulmi wanda yake ya zo da ayyuka na zunubai amma akwai tauhidi an fahimci wannan Allah zai iya kona shi a wuta daga baya tadda da shi ya shi a cikin aljanna a gwanin shi mutlaqul fasad ne ba al fasadul ba ne shi bambanci su nan ko wannan haka suke duka ake an fahimta ko to shi kenan ko to subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka